Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. kan mita 49 ko kilohas 6,175 mita 31 ko kilohas 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuwa za ku iya sauraron mu a gidajen rediyo amfani FM, Sarauniya da Fara'a da Nomad da Alol FM da kuma Niyya. Haka zalika masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin Alfa Radio FM da Marhaba Radio. Baya ga haka a yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato a gtahausa.com ko kuma sashin Hausa.com. masu mu assalamu alaikum sahabu imam aliyu ne tare da ibrahim alfa ahmed da sauran abokai aiki muke farin cikin kawo muku shirye-shiryenmu a wannan safiya ta litinin ɗaya ga watan disamba shekara ta 2025 ga kanun labarai shugaba cyril ramaphosa na afirka ta kudu ya yi watsi da barazanar da shugaba donald trump na amurka ya yi shugaba trump ya tattauna ta waya da maduro a cikin watan nuwamba kanun labaran kenan jakada ne kake so ka tura da zai wakilci ƙasarka a wata ƙasa. Dr. Usman Isiyaku kenan kan sabbin jakadu da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta Najeriya ta zaba. kwamandan 'yan sa kai a jihar Naja Nasiru Muhammad Manta. Mu a bar vigilanti mu je mu yi ta ta kare Suna neman izinin shiga daji. Muna tafi da shirin ga fili ga doki. Za mu kawo muku labarin wasanni. Da farko sai ku gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta kudu ya yi watsi da barazanar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yi cewa ba za a gayyaci Afirka ta kudu zuwa taron kolin kasashen kungiyar G20 da za a yi a nan Amurka a cikin shekara mai zuwa ba. amurka ta karoce ma taron kolin shugabannin kungiyar kasashe 20 da aka yi a karkashin jagorancin afirka ta kudu a birnin johannesburg a ƙarshen makon jiya inda trump ya yi ta nana ta zargin nan da aka karyata cewa gwamnatin baƙaƙen fata masu rinjaye na afirka ta kudu tana dannewa da cin zarafin turawa 'yan tsiraru na ƙasar A ranar Laraba da ta shige shugaba Trump ya ce ba za a gaici Afirka ta kudu zuwa taron kolin kungiyar kasashen G20 da za a yi shekara mai zuwa ba a saboda ta da ta miƙa ragamar shugabancin kungiyar ga wani babban jami'in ofishin jakadancin Amurka da ya halarci bikin rufe taron. Da yake mai da martani a jiya Lahadi a wani jawabin halin da ƙasa take ciki. Shugaba Ramaphosa ya ƙara jaddada matsayin Afirka ta kudu. a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar G20 yana mai cewa ƙasar za ta ci gaba da zama cikakkiyar memba mai bayar da gudummawar da ta dace. Har ila yau ya sake ta cewar babu gaskiya ko miskala zauratin" a ikirarin da shugaba Trump ya yi ta nanata cewa ana kisan gilla maturawa jinsin Afrikana waɗanda suka samo asali daga 'yan ƙasar Netherlands waɗanda suka kawar zuwa can kuma ana kwace musu gonaki da filaye ramaphosa ya kara da cewa duk da wannan ƙauracewan da shugaba trump ya yi daga wannan taron koli kamfanoni da ƙungiyoyin sa kai da dama na amurka sun shiga ciki suka taka rawa sosai a taron na birnin johannesburg shugaba donald trump na amurka ya tabbatar a jiya lahadi cewa ya yi magana ta wayar tarho da shugaba nicolas maduro na kasar venezuela to amma kuma bai ba da karin haske kan abubuwan da suka tattauna a kai ba jaridar new york times ita ce ta fara ba da labarin cewa shugaba trump ya tattauna ta waya da maduro a cikin watan nuwamba domin shawarar yadda za su gana ido da ido a nan amurka trump ya ce ba zai iya bayyana komai ya tafi daidai ko kuma an samu akasin haka ba a tattaunawar tasu yana mai cewa magana ce ta waya kawai. Labarin tattaunawar mutanen biyu ta waya na zuwa daidai lokacin da Trump yake zafafa kalamun barazana kan kasar Venezuela yayin da yake barin kofa a buɗe ta yin sulhu. Shekaran jiya Asabar shugaba Trump ya ce an rufe samaniyar faɗin kasar Venezuela da kewayenta ga zirga-zirgar jiragen sama, to amma bai ba da ƙarin bayani ba. gwamnatin shugaba trump tana auna irin matakin da za ta iya ɗauka a kan ƙasar venezuela domin shawo kan abin da take bayyanawa a zaman rawar da maduro yake takawa wajen safarar muggan ƙwayoyi da suke kashe amurkawa shugaban mai ra'ayin gurguzo na venezuela ya musanta cewar yana da wata alaƙa da masu safarar muggan kwayoyi, kamfanin dillancin labaran reuters ya ce matakan da amurka take nazarin ɗauka sun hada da yunkurin kifar da gwamnatin maduro da kuma ɗaukar matakan soja inda aka jibge sojoji da makaman yaƙi masu yawa a yankin tekun caribbean aka kuma shafa watanni uku ana kai hare-hare a kan ƙananan jiragen ruwa da aka ce na safarar ƙwayoyi ne a ruwan da ke dab da gabar ƙasar venezuela A halin da ake ciki 'yan majalisun dokokin tarayya daga dukkan manyan jam'iyyu guda biyu na amurka sun faɗa jiya ladi cewa suna goyon bayan majalisa ta nazarci har haren da amurka take kaiwa kan jiragen ruwan da ake zargin na safarar mugan kwayoyi ne a tekun caribbean da kuma yankin gabashin tekun pacific wannan ya biyo bayan rahoton da jaridar washington post ta buga cewa sakataren tsaro pete hexed ya ba da umarnin da baki cewar a kashe dukkan waɗanda suke cikin wani jirgin ruwan da aka kai masa hari ran biyu ga watan satumba 'yan majalisar sun ce ba su san ko gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba ne wannan umarni da jaridar ta buga a makon jiya to amma sun ce kai hari akan mutanen da suka tsira da rai a harin farko taka doka ne inda harar sanata tim ken ɗan jam'iyyar democrat daga jihar virginia yake cewa wannan laifin yaƙi ne shi kuma sanata mike tana ɗan jam'iyyar republican daga jihar ohio cewa ya yi ba su da tabbas cewa hakan ya faru to amma kuma idan haka ne to wannan ya saba ma doka ya lura cewa shugabannin kwamitocin kula da ayyukan soja na dukkan majalisu guda biyu na tarayya wato majalisar dattijai da ta wakilai sun bude bincike akan wannan lamari kada a shafa da cewa ana sauraron labaran nan ne daga sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Rundunar sojojin Amurka ta ce ita da sojojin ƙasar Sham ko Syria sun lalata wasu sansanoni guda sha biyar inda ƙungiyar ISIS ta tara makamai a yankin kudancin ƙasar ta Sham. Rundunar sojojin Amurka a yankin gabas ta tsakiya ta ce an lalata waɗannan rumbunan tara makaman ta hanyar hare-hare daga sama da kuma ta ƙasa daga ranakun 24 zuwa 27 ga watan Nuwamba a fadin lardin Rif da marsh Rundunar ta faɗa cikin wata sanarwa a jiya Lahadi cewa an lalata rokoki da bindigogi kala-kala da nakiyoyin ragargaza tankunan yaƙi da kayayyakin harada bom na gida. Shugaba Donald Trump na Amurka ya lashe takwabin yin bakin ƙoƙarinsa wajen ganin ƙasar Sham ta samu nasara. A bayan ziyarar da shugaban Sham na yanzu Ahmed Al-Shara wanda shi kansa tsohon kwamanda ne na kungiyar alka'ida ya kawo fadar white house nan washington cikin watan da ya shige prime minister benjamin netanyahu na isra'ila ya mika takardar neman ahuwa ga shugaban ƙasar dangane da tuhumar da aka yi shekara da shekaru ana masa shari'a kanta a gaban kotu shari'ar da ya ce tana kawo masa cikas a kokarinsa na yin mulki netanyahu ya sake musanta yin laifi a tuhumar da ake masa ta cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci da kuma cin amana. Labaran duniya kenan aka gama sauraro kai tsaye daga nan sashin Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. A ƙarshen mako ne gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a Najeriya ta ba da sanarwar naɗa ƙarin mutane 32 da ta zaɓa a matsayin jakadu, shekaru biyu bayan hawanta mulki. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya zanta da masani kan harkokin mulki da siyasa Dr. Usman Isyaku wadda ke da zama a ƙasar Norway. Duk wanda yake bibiyar shugaba Tinubu yana ganin yadda yake gudanar da siyasarsa. a ba wani abu bane sabo a wurin shi na ya naɗa mutane mukamai daga ɓangaren yarbawa inda ya fito ba tare da ya lura da wasu ɓangarorin ba amma ko da yake idan ka kalli arewa tana da girma so wani lokacin akan kalli arewa kaman tana na akan sashi guda uku akwai arewa ta tsakiya akwai arewa ta gabas akwai arewa ta yamma wani lokacin aka tashi rabon sai ga arewa sai hole ta samu kaso mai tsoka fiye da sauran ko kuma ta samu kasa amma dai tun da gwamnatin nan ta shigo yawanci gaskiya in ya tashi yin sa yawanci manya-manyan mukamai yarbawa yan uwansa yake ba wannan yana nuni da cewar kenan arewa ba ta da ƙwararru a fanni da ya shafi shugabanci ko ilimi ko wata dubara da suka cancanci a basu waɗannan makamai sai ɓangaren yarbawa kaɗai ne ake ba nan fifiko? a arewa ai ba yadda zai a ce ba mu da shi muna da shi abin da kawai nake ɗauka shi ne ka kalli kamar tsarin siyasar ta su wannan jami'ar ta apc tun da shi shugaba muhammadu buhari marigayi ya yi kamar tsari ne suke yi na yesu yesu to kuma idan mutum ya shigo mulki yawanci sai ya duba ya ga suwaye 'yan kabila ta suwaye 'yan addini na suwaye makusanta na suwa ne suka yi min wahala a yaƙin neman zaɓe su zan yi wa biyan bashi so idan ya zama wannan ake kalla ba kasar gaba ɗaya ake kalla ba a menene makomar kasar kamar yanzu maganar ambassadors din nan jakada ne kake so ka tura da zai wakilci kasar ka a wata ƙasa so bai kamata a ce ana duba kabilanci ba ya kamata a dinga duba ainihin nagartar su wanda za a tura amma da yake siyasa ce kamar da na gaya maka kowa yana ganin akwai wanda suke mishi wahala kuma kowa yana ganin akwai lissafin da yake na inda ya fito da inda mutanensa suke dole idan wani abin ya taso sai mutum ya ga cewar kamar yan wasu bangarorin bai yadda da su ba sai na shi. To ana iya cewa kenan su waɗannan mukarrabai da yake tattare da su 'yan arewa a cikin gwamnatin tashi ba su ba shi shawara da ta dace ba kenan ko ko su ne ba su san abin da ya dace ba kenan? A to ai in ka kalli da ake shugabanci a Najeriya shi shugaban ƙasa ba mutum ne wanda yake bukatar shawarar wani ba. Ah, mun ma ya dauke ka neman eh, ka bashi shawara ba lalle ba ne ka bashi shawara ma ya saurare ka mutane nawa suke ɗauka yanzu ka kawo misali a cikin gwamnatin nan Dr. Hakim Baba Ahmed shi aka ɗauka mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin siyasa kusan shekarar shi biyu a mukamin shi ya ce bai taɓa ganin ma shugaban ƙasan ba ya gaji ya aje aikin ya tafi so maganar ba shugaba shawara ba shi ba ne. yawanci shugaba a Najeriya yana da ƙarfin da kowa sai ya zo ya mashi biyayya abin da yake so shi za a yi wata shawarar ma komai nagartatta tsoro kake ji kama bayar da ita saboda kana ganin kawa da wannan shawarar kaman kaman kai za a za ga laifin ka so kowa sai kama baki ya yi shiru sai kowa ya zama dan amshin shata abin da shugaban ya ce daidai ne sai kowa ya ce haka ne daidai ne ko da za a shiga ɗaki a yi kuka To ana iya cewa yanzu majalisar ƙasa da take da ƙarfin da za ta ainihin duba waɗannan mutane ta ba da Yadda ta amincewata su yanzu ana iya cewa ba su da wani tasiri ko ba su da wata rawa da za su iya takawa kenan. Eto eh a siyasance a tsarin kundin tsarin mulki suna da rawa sosai san gaske because majalisa tana da karfin da yau da daddare in ta zauna za ta iya tsige shugaban kasan amma wannan majalisar da muka gani ba majalisa ba ce mai cin gashin kanta mutane ne aka dora yan amshin shata da daddare ake zuwa a yi maganganu da safa a zo a buga wannan abin a ce shi ke na majalisa ta yarda to waye kai kake gani za a majalisa zai iya daga hannu ya daga ya ya ce abin da aka yi bai dace ba yara duniya audu na shiga na sakali kafa sanda za ta kwabe ban ba har yanzu dai muna Najeriya inda hukumomin tsaro suke ci gaba da neman kubutar da ɗalibai daga makarantar St. Mary da 'yan bindiga suka sace su fiye da ɗari uku a jihar Naija, Domin haka ne ma mayakan sa kai a jihar suka yi kira ga hukumomi da su ba su izinin su faɗa dazuka domin tunkarar 'yan bindigar kai tsaye. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. kwamandan jami'an tsaro na 'yan banga a jihar Niger Nasiru Muhammad Manta da ya gudanar da wani taro na 'yan banga a Mina a ranar Lahadin nan ya ce suna neman gwamnati ta ba su damar kutsawa daji a jihar Niger domin tunkarar 'yan bindigar gaba da gaba. Muna neman mai girma gwamnan jihar Naija da sarakuna na al'adun gargajiya da su yi hanguri su taimaka mana mu tun da wa'yansu ba da su iya ba a daji mu a bar vigilanti mu je mu yi ta ta kare domin ba za mu so barazanan banza ba. To ita ma dai wata babbar jami'a a cikin jami'an tsaron 'yan bangar a jihar Naija Khadija Sagi ta ce tabbas suna buƙatar kayan aiki aiki ne kawai domin a ga aiki da cikawa. Saboda kasansu, incin kasansu. Eh, wani ya bar aikin gonan shi ya bar iyalin shi bijilanci babun da za a manta a baya ne, muna so a bamu kayan aiki to sai dai masana harkokin tsaron a Najeriya na ganin cewa ko da 'yan bangan za su iya tunkarar lamarin to dole a yi kwaskwarima a kundin tsarin mulkin ƙasa kamar yadda masanin tsaro da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya tsohon mataimakin sufeto janar na 'yan sandan Najeriya wato AIG Suleiman gwamna mai ritaya ya yi ƙarin bayani. Koda da za su yi amma ba hurumin su ba ne hurumin police ne su ne suke in charge of internal security. No. da ba banga za su iya ba inda za su iya su je in ba hurumin su ba ko an canza dokan ba ko an canza constitution ba. A yanzu dai masana harkokin tsaron na ganin akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta yi kwaskwari ma ko kuma garan bawul mai ƙarfi akan tsarin tsaron duk kuwa da ayyana dokar ta ɓaci da shugaba Tinubu ya sanya a kan matsalar tsaron. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya. sauraron rahotannin nan ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington a gundumar Columbia. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Nasiru Adamu Hilkaya da shirin ga fili ga doki. Masu sauraron GT Hausa Amurka ke magana, barkamu da dawa sabon shirin ga ga doki. inda a shirin baya muka duba dambarwar da take kawo hatsaniya a babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP tun kamfen ɗin babban zaben 2023 inda wasu gwamnoni biyar karkashin jagorancin ministan Abuja Nelson Wuke suka goce wa ɗan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar suka mara wa APC baya. An hakikanci hakan na daga dalilan nasarar shugaban da ke gado wato Bola Ahmad Tinubu. Bayan kammala ƙara a kotun koli kuma ba nasara, Atiku Abubakar ya sauya salo inda makon da ya gabata ya yanki rajistar jam'iyyar adawa ta ADC a zaɓarsa da ke jihar Adamawa. To a tarihi ya nuna gwamnoni ba su suke zaben shugabanni ba. Jama'a mutane talakawa su suke zaben shugabanni. Ai mun ga ana ta bada misali na shugaba Gullak. Ai kusan yana da gwamnoni 27 ne ko nawa. Amma duk da haka bai hana shi faɗuwa zaɓe ba. zaɓe. na hannun talakawa na hannun jama'a mu tabbatar da mun kori jam'iyyar apc a harkar mulki a najeriya kwata-kwata gaba daya wannan sauyin shekarar ba ɗan takarar kaɗai ya shafa ba har da tsohon shugaban majalisar dattawa mr david mark PDP da yanzu gargashin jagorancin barista Tanimu Turaki da aka zaba a taron jam'iyyar na Badun na faɗi tashin zama kan madafun iko ta hanyar kawar da ɓangaren jam'iyyar na wuke gargashin jagorancin Abdulrahman Muhammad. Mun ma ji inda barista Turakin ke neman taimakon shugaban Amurka Donald Trump ya kawo wa dimokuraɗiyyar Najeriya ɗauki don tamkar an kawo mata hari ne. A waiwayenmu kan dambarwar ta PDP tsakanin tsohon kakakin ofishin shugaban jam'iyyar Yusuf Dingyadi da tsohon daraktan kamfen na ɗan takara Yusuf Ardo, mun ji inda Ardo ke cewa tamkar an buɗe wa APC kofa ce ta ci gaba da mulki. Ƙwarya ta tsage, ta fashe tana zubar da ruwa. ana rike da ita ba iya ajiye a canja wata koko a gyara? Yusuf Dingyadi. Ni ina aiki da tsarin mulki na Abin da na sani cewar maganar da Malam Yusuf yake kamin wannan shine cewar tunda aka faɗi zaɓe aka shigo da wasu abubuwa cikin pdp aka wargaza haɗin kai da mutunci da kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin shugabancin jam'iyya a matakin headquarter da shi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp wazirin adama domin biyan wata bukata sai aka jawo da maganar tsohon gwamnan jihar rivers kamin da mu zo yi maka bani an da nake maka wannan matakin da aka dauka yana daga cikin abin da illa ta jam'iyyar pdp na biyu shine maganar dakatar da suspending din da aka yi ma eh, sanata iyoce ayu domin wannan biyan bukatar ake ganin cewar bari ya bada hanya a kautar da shi domin a ga an biya bukata to tun daga wani lokaci waɗannan ɗiyan da suka sha nonon kuturwar da suke zagi a yanzu na pdp suke cewa tsinanniya ce wari take da sauransu yanzu ne kuma suka dawo nasiru suna son wannan kuturwar da suka yi zagi su koma rika jam'iyya su koma ansarta su wanke ta bayan sun yi mata zagin fitar arziki sannan maganar da ya kamata ka fahimta shine duk wanda ke cewar ƙwarya pdp ta tsage bai yi ma jam'iyyar pdp adalci ba domin me an kawo kwamiti na sasantawa an kawo kwamiti na ladatarwa an kawo kwamiti na duba yadda za a sake maido da komadar jam'iyyar pdp a duk lokacin da kana dan pdp ka nuna yatsa ka nuna yatsa ga shugaban jam'iyya ko wani mai mulki a cikin jam'iyya ko nwc to lokacin kana da yatsa uku da kai ke kallon ka mai kawai pdp yawa eh, eh, yusuf ardo kai ka ce in wato ma'ana in ba hayaki in ba wuta me ya kawo hayaki ba me yasa yanzu aka samu in ba rami ne kawo rami kaji me yasa naji kana so ka ce me yasa to aka samu shugabanni biyu a matsayi na da nake son jam'iyyar PDP ta samu nasara nake son a samu maslaha ni ban yadda da duk wani abun da za a yi shi ba cikin tsari ba ina kira ga dukkan bangarorin su fahimci cewar sai sun haɗa kansu za su iya yin shugabanci ni a nawa na fi son maimakin a ce wani bangare su je su tsugunna wani gefe su tsige wani ko su nada wani ko ko wani bangare ce sun kori wannan duk wannan ba shine tafiya ba abun da nake so kamar yadda shi dan uwana malam yusuf ya faɗa cewar akwai zama babba da za a yi na na na na e na nec na pdp duk wanda yake da wani abu a cikin zuciyarsa a fito a cire son kai dukkansu kowa yana da abun da yake yi kuma kowa yana da wanda yake yi aiki saboda haka wannan ba shi muke so ba na ji daɗi yadda shugaban gwamnonin pdp ya tashi ya zo yi magana ta dattaku dama kowa san shi ƙwararren shugaba ne ya ce babu wannan damuwa za a gyara za a daidaita to fata na manya da suke cikin pdp wanda suna nan a masu kishin pdp ba 'yan kasuwa ba wanda suna neman kuɗi da jam'iyya suna, suna apc kafa ɗaya kafa ɗaya a pdp to ba irin waɗannan ba asalin shugabanni na kirki wanda damuwansu su ga pdp ta karbi mulki a lokacin da ya dace su haɗa kansu a zo a kawo shugaba. Eh, Yusuf Dingyadi kaji yana cewa akwai 'yan kasuwa a cikin shugabannin kunna na headquarter. Ai ko a cikin miya akwai wanda zai yi gudaje. akwai lokacin da ake birkakawa kasan birkakawa mm. akwai lokacin da miya za ta iya gudaji ko a kunu ko a menene ko a kullu ana samun mara kyau ni abin da nake son mu fahimta shine mu zauna muna yi ma juna takin ah, ah, dugadugai muna cin zarafin juna a jam'iyyar pdp ba shine zai ceto al'ummar najeriya ba domin yanzu jam'iyyar pdp ta kasance ita kawai ce a yanayin da za ta iya in an samu haɗin kai amma muddin ba a samu ba yadda waɗannan jam'iyyun na najeriya saura suke wargaje haka za a ci gaba wannan zargi ba hujja ba ne ka nuna yatsa ɗaya a kan mutum kai baka da yatsa uku kuma wannan zargin shi ne gwamnan jihar bauchi kamar yadda faɗa ya ce a daina wani zargi Malam Nasir bari gaya maka akwai ka'idodi akwai organs na jam'iyya waɗanda suke deciding na duk matakin da za a ɗauka. Daga cikinsu akwai NWC bari kai akwai NWC National Working Committee akwai akwai NWC akwai BOT Board of Trustee na jam'iyya akwai Governors Forum na jam'iyya sannan su duk za su haɗu su kawo matsayar da suka yi a kan shi NEC. NEC shine taro na ƙarshe wanda zai yadda ko bai yadda. Ah, mu yi sun bari mu shiga ma bari mu ma koma ciki cikin ma maganganun ma sosai waɗanda ake labari cewa jam'iyyar pdp ta rabu ne tsakanin magoya bayan ɗan takarar jam'iyyar na shugaban ƙasa atiku abubakar wazirin adamawa da kuma tsohon gwamnan jihar rivers nelson wuke inda ake zargin ɓangare ɗaya na jam'iyyar wato ɓangare ɗaya na mara baya ne na tallata asiran jam'iyyar pdp ga 'yan jam'iyyar apc wato mutanen Nelson Wiki. Wannan babban abun bakin ciki ne kuma wannan gazawa ne a shugabanci wannan kuma babban matsala ne wanda ta lalata nasarori da ci gaba har tana sa mutane masoya pdp na allah wanda suna son su pdp a zuciyarsu sun fara zama suna zama kamar wato gwiwan suna sanyi domin ga waɗanda suke haƙƙin shugabanci na hannun sun zama maciya amana ta yaya za a yi mutum ku yaƙi da shi ya yaƙe ku ya rusa ku ya lalata ku kuma gobe ku sake shi ne za ku zauna da shi kuma again yana nuna maku hanyar da za ku bi ku yi nasara weekend nan kowa san abun da yi nashi ya wuce magana antipati in ana magana antipati antipati ma wasa ne wannan shi apc ma bata yaƙi pdp yadda wike yaƙi pdp daga ƙarshe aka wayi gari yau wike gashi nan a cikin gwamnatin apc kowa ya tabbatar da cewar duk abun da ya yi a zaben 2023 kwangila ce masu sauraro mu sake dasa aya nan makon gobe za mu ɗora Shin in ka ɗebe gwamnonin pdp suwaye manya-manyan 'yan siyasa ne da har yanzu ke zaune a pdp a madadin gidan rediyon gta hausa amurka ke magana nasiru adamu kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum To Madalla Nasiru, yanzu kuma ga Bala Ɗahiru Branko da labarin wasanni. Za mu fara shirin namu ne a yau daga tarayyar Najeriya. A tarayyar Najeriya za mu leƙa jihar Filato. A jihar Filato kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Kurame ta jihar Nasarawa ta samu nasarar lashe gasar bana da aka yi karo na shida. Gasar wadda ta kunshi jihohi goma ciki har da jihar Nasarawa, Rivers, Niger, Kaduna da kuma jihar Kano da Kebbi da masu masukin baki jihar Filato da Adamawa da jihar Bauchi da kuma Abuja wadda aka fara shi a ranar 19 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 25 a cibiyoyi daban-daban da ke Jos jihar Plateau. ƙungiyar kwallon kafa ta kurame na jihar Nasarawa ta samu nasarar lashe gasar ne bayan da ta doke kungiyar kwallon kafa ta kurame na jihar Kaduna da kwallo ɗaya mai ban haushi a ranar Asabar 29 ga watan Nuwamban shekara ta 2025. Kwamishinan ci gaban matasa da wasanni na jihar Nasarawa Honorable Kwanta Yakubu ya taya ƙungiyar kwallon kafa na kurame na jihar Nasarawa bisa wannan nasara da suka samu a gasar cin kofin ƙwallon kafa na ƙasa karo na shida da aka gudanar a jihar Filato din inda ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar Nasarawa za ta yi kokari wajen kyautata musu da kuma shirya musu liyafa na girmamawa. tarayyar najeriya dai har yanzu muna a yankin afirka inda za mu leka kasar zambia hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar zambia ta bayyana rashin lafiya mai horas da kungiyar kwallon kafa ta mata copa queens nora haftil yayin da kungiyar ke kokarin himma wajen shirye-shiryen gasar cin kofin kasashen afirka na mata shekara ta 2026 wafcon wanda za a yi shi a kasar morocco a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar a ranar asabar dinnan ta sanar da cewa mataimakin kocin charles halib bono da ya ɗauki nauyin jan ragamar kungiyar a lokacin gasar cin kofin ƙasashe uku da ke gudana a malawi sakataren hukumar ƙwallon kafa na ƙasar zambia macaca shifendi ya bayyana cewa mai horar da kungiyar 'yar ƙasar switzerland nora ta yi rashin lafiya mai tsanani a ƙasar switzerland kuma ta ba da tabbacin cewa ba za ta samu damar zuwa wasannin da ake fafatawa na malawi ba inda a baya ake sa ran cewa mai horar da kungiyar nora za ta shiga cikin tawagar kungiyar ƙwallon kafa na mata a jiya amma saboda rashin lafiya lafiyar ta ba ta samu damar fafatawa kamar yadda jami'in hulɗa jama'a na hukumar ya tabbatar inda aka tabbatar da cewa mataimakinta halbono zai jagoranci kungiyar a dukkanin tsawar gasar yayin da ake fatan samun sauki da murmurewa wa ita nora a wannan lokaci. to daga afirka kuma za mu leka babban wasan hamayya da aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta chelsea da kuma kungiyar kwallon kafa ta arsenal a gasar premier league na bana mako na sha uku inda kungiyoyin suka tashi can jaras daya da daya. kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta fara zira kwallo a ragar kungiyar kwallon kafa ta arsenal a cikin minti na 47 bayan dawowa daga hutun rabin lokaci daga bisani a cikin minti na 59 kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta farke a wannan wasa aka tashi a wasan can jaras daya da daya ƙwallon kafa ta Arsenal dai ita take jan ragaman teburin gasar Premier League da maki 30 yayin da Chelsea ita kuma take mataki na uku da maki 24. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu aro kada kumanta za ku iya kama mu kai tsaye a shafinmu na gta kam ko kuma a ziyarci shafukanmu na yanar gizo kamar su Facebook, da X da Instagram da kuma TikTok don samun labarai da dumi su. To, masu haro a nan za mu dasa aya cikin shirin sai kuma idan Allah kai mu da dare da karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da sabbin shirye-shirye. kamin a madadin ibrahim alfa ahmed wadda ya kawo muku labaran duniya da yusuf aliyu harande wadda ya kula ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma sauran wakilai a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku wuni lafiya mu kuma allah tashe mu lafiya mu zama lafiya.